No, Allah no, Allah. no, Allah no, Allah. no, Allah. No no zan no, magana. no, alaikum. no, Allah. Ne ne ne ne zaka no, cikin gida ne no, ka no, da no, barbara no, ya faru? Oh no, Allah. Oh no, tun no, da no, Ko no, mai. no, ba no, jin no, kake no, Oh no, mun no, Ba no, mun ta. Oh no, dinga no, Oh no, dinga. no, Me no, faru no, hayana no, ji no, yake. no, Allah no, gari. no, Allah. Allah. no, zai no, Tana no, Oh no, dinga. no, gari. no, mutuwai? tun ɗazin nan in gaya maka ya biyo ni a baya yana ta maganganu yadda ka sai yana barbara ni ba na jin me kake cewa ba ta gane kake me ya faru Allah sai ta magana na fahimci me yake ba Allah na gane kina cewa shi magaji ne na gidan karuwai to kuma yana da ɗakuna to ya ga zaki dace da zama a gidan shi ne yake so ya zo ya ji ko zaki ku je gidan shi ki zama magajiya ko ya ake wannan buru banka <laughs> rike wannan ba ni nan ba wai ki matan aure ce ni fa to bai Allah ai komai a sirrance dami hmm, hmm, Allah ya Allah hmm, ya Allah da kan ma Afirka mu so juna kai anya ma za su juna Afirka kuwa yadda abuwa suka lalace Yawa mai ruwa. barka dai na gajiya lafiya lau tuntune na zo ina ta neman mai ruwa wallahi Allah sarki na gajiya <laughs> Malala. Sannu wa Yawa ruwan zaɓa ki? Eh. Allah sarki. Mm. <laughs> Malama Salima. Aa! Mm, ina ka san sunana. <laughs> Ba ina yawan jin sunan ne saboda yara idan sun fito su ruwa su ce in ji Hajiya Salima. Allah sarki. Shi ne. Sannu sannu. Malala. Shiga mun da shi. Yawa. To dan duba min kura sai yanzu ba ta wani gida ne? Can ciki ne mu eh, shiga. To shi kenan. Mm. Yawa. Malala. Mm-hmm. Mm-hmm. Ai. La malam ga kuɗin ruwan naka. Eh. Ai, ki bashi kawai. Ki bashi kawai. To ai ni duk wanda muke kusan suna ɗaya. Ba na karɓan kuɗin ruwa. Ina ni ma suna na Salim. ban taɓa jin sunan tsofi Salim ba. <laughs> To ai ni na mori jiki ne. Allah na mori jiki ne. Ma suna na Salim. A'a. Wallahi ki bashi kawai. A ki bashi. <laughs> Ki bashi. Ai haka? Allah ai haka. <laughs> Rike wannan. Eh, ba nan ba wai ki matan aure ce ni fa to bai Allah ai komai a sirrance zamu a a matan aure ce la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga miji na nan eh na wuni ya kai kai na ka ruwa ne Okay. na ka ruwa ne eh. Masha Allah ka zuba musu ko? Eh na zuba musu. Na zuba musu. Yawwa. Eh. eh. Amarya. Wa wa fa. Ba mun yin zake ba. mutum ya gane na shiga uku na shiga uku no oh, ta cika caji Yo ya Allah, yo Allah ya Allah. Kuma Allah. No no sai magana. Assalamu alaikum. Yo Allah. Ne ne ne ne zaka duwan cikin gida ne me ka fishe da wani barbara ne ya faru? Oh Allah. No magana tun ta hanya. Ko ba mai. Ni ba na jin me kake cewa. Oh ba mai ji. ba sai fahimta ba da zai dinna zu da dike na'am me fa sai hayana na jikina yake ma da labar gari ma da Allah Allah zai zai dinna zu ya ga me me wai tun ɗazin nan in gaya maka ya biyo ni a baya yana ta maganganu yadda ka sai yana barbara ni ba na jin me kake cewa ba ta gane me cewa me ya faru Allah sai da magana eh inda ma da na zu ba ku ne ne ma ne na fahimci me yake ba Allah Allah gane kina cewa shi magaji ne na gidan karuwai to kuma yana da ɗakuna, to ya ga zaki dace da zama a gidan shi ne yake so ya zo ya ji ko zaki ku je gidan shi ki zama magajiya hmm? ko ya ce wannan buru banka <laughs> Salamu alaikum. Wa min alaikum salam. Nan ka shi dare sannu dai. Dan wani ka magana. Samira ce daga Bauchi. Ah Samira Bauchi. Na'am. <laughs> Samira fara biyo. Wallahi. Ya kokari. Lafiya lauran ka. Ya hakuri sako yayi kadan. Allah sarki ba komai na ga sako na gode. Allahu akbar. Me dubu goma dubu 20 so tura miki ni tura miki dubu goma. Ayya. Wani lokaci ana tura. Allah sarki eh. ranka shi dake to ai miliyan goma na gani. Miliyan goma? Miliyan goma na gani ranka shi daɗe, zero zero guda bakwai na gani. Zero bakwai ta gani? Sosai kuwa ranka shi daɗe. Billahi da zai miliyan goma ta. To, eh, ya kina ina ne? Eh, to gani na airport yanzu za ni Ingila. Eh, eh, ina za ki ta ya? Ingila. Ko ta ma bura ba? Wani airport? Ranka shi daɗe na dai airport. Ko wani na ga amin, ga amin ko wani na. me aka yi maka barantana in sani kaga ina da lashe ka yanzu dan Allah dan annabi kafin mi aure ba gani ki ne mun ce ina son ki kai da gaske ba ni ka gani ka gani kana so ni ma ina so akai auren soyayya to kuma kawai fa aminu wai kawai na je na same su an haɗa mutane gaba daya wai za a yi auren dole ina a a a liman dakata daura Allah dakata yi mun bayani yadda zan gane eh. za a yi maka auren dole ko kuwa an yi an yi ma to kaga malam kakkare na mun hankali ka ji ko eh. nace kakkare na mun hankali daga kai eh, eh, baffan ka Aminu din wanda irin zance ne da girman ka gandan za a yi maka auren dole lallai ma ka zo ku da magana ta renin hankali auren dole da yar ka gandane ne yanzu ko yar ka ma yi wa auren dole bare kai bafa Aminu ne ka abu bafa Aminu kai da Allah karbi da ni da wata bafa kai ne baffan ka Aminu kawai ah, ba ba ba ba kai tsaye zan je mana a'a ba Allah ya haka ya haka baiwa Allah ya cika kika hankaɗo shi wajen magani da ake shigo da mutum ana lallaba shi amma kin hankado shi kuma da gani mijinki ne kika hankado shi ba abin girmama wannan ne abin lallaba ina da mijinki ne abin lallaba ne lami kenan kai gara ma lami akan wannan gara lami ma za ta yi wani abu akan wannan ka san me eh in ka gane ka gane na gane na gane to kai tana yin istimla'i ne tana yin istimla'i ne eh na wallahi na gane me yake ta me yake ta tsautsayi ne to tun da ka zo al'afiya islami and herbal medicine tallan ku ba kawai ta kamo ta gani a tiktok Eh. tana gani ta ce wallahi duk sai mun zo eh. to da ba bin da kike nema kuma na gani ba zan sa shi a gaba ba eh gaskiya ya kamata kika sako shi a gaba kuma wannan sako shi ke yanzu kika kunya ta mutum kin burge ki bawon Allah nan ba wajen ai neman magani ba mu kunya neman magani ba ai wannan wannan ta zama mace ta gari kuma ya kamata ka yaba mata duk matar da mijinta ba shi da lafiya za ta sako shi a gaba kamar yadda ta sako ka a gaba ta kawo ka wajen magani kuma aka yi dace wajen maganin da ta kawo ka al'afiya islamic and herbal medicine waje ne jajirtacce waje ne gogagge waje ne wanda ya nazarci magunguna na gargajiya ya tace su ya tattara su ake ba dukkanin wasu masu lalura musamman lalura ta istimna'i wadda ka ambata da bakin da kana yi ai dole al'amuranka su yi baya dole al'amuranka su shige kamar ba namiji ba amma tun da ka zo nan gobe ka zo wajen da za ka samu waraka ke kuma Allah ya miki albarka Allah ya sa mata su koyi da ɗabi'unki in mazajen su ba su da lafiya su garzayo su kawo su wajen magani musamman ƙungiya ce da mu ta gwagware eh. ba ni kaɗai ba ne ba su wayancan ragowar ya za su samu eh kawo su nan za ka yi gaskiya ka kai hakuri kai a fara baka bai wa Allah to su sai sun zo nan akwai Allah ba fa a garin nan suke ba ko ina ko ina kake a duniya muna da hanyar da za mu kai maka magani ya ishe ka har inda kake zaune ai wannan akwai da mata akwai da mata mana ke ma ai dole ba za mu baki haka ba dole za mu baki magunguna da za su inganta rayuwar ki ta ya mace ki zama ingantacciya ya zama shi ba yawo ke ba yawo suna da ba ta da gashi ka ga eh. kanka na eh. rantse da Allah wa ka bude ta gani a'a ba sai an bude ba ai mata ina matar aure in bude kaina ni kika tona mu asiri bai wa ai ka neman magani bai wa Allah ba ba ki da gashi ba muna da maganin da gashin ki zai zai zai tsiro cikin yadda Allah kai kuma wannan matsala taka wadda ka soba ta tun kafin kai aure ai tun kafin kai aure kake wannan istimna'in ko eh na dade gaskiya ka dade a cikin halaka Allah wallahi to doctor eh wai ni ina ganin cewa da kai a ah, kai kai kai ka ba Allah kai ba ka ba me ya faru ne lafiya ku shigo da shi haka kwana yi ba shi da lafiya shi kan ji da ya kawo nono da tsami bai sha ba sai da sake sannan kuma a dafa mai dankali an yi mai dankali da barkono na hana shi yake ci kuma ji ba wanda ya ci wayo kuma shi da mugun wansa kwantar da shi yanzu a dauki wa kuma ba son magani son allura na ne ba din shi da shi ban gani ba to insha Allah ya zo inda kakarsa ta yanke saka cibiyar wanda magani ta al'afiya islami an Habar medicine za ta ba shi magunguna ingantattu wanda zai amfani da su abinda na fahimta daga yanayin yadda yake bayani kuke bayani sai nake ganin matsala ce wadda ta shafi olsa ma'ana gyamban ciki mutum ne mai shirye-shiryen gwangwani abubuwa na gwangwani kayan zaki komai da sauki eh, kaga wanda cikin nan na fish eh, stew ne a cikin lebuka masu gas shine amma coca shi shine amma ko shine kaji ko zafi to wannan ba matsala za mu masa gwaji mu bincike in muka tabbatar da wannan matsala ta ulsa, za mu ba shi magani kuma in ya sha wannan maganin da izinin Allah zai samu lafiya alhamdulillah godiya ga dakta godiya ga me sunan al'afiya islamic and herbal medicine gaskiya ba da ban kowa na san yanzu da tuntun na dade a lahira kai wai daman kai ne rannan da aka shigo da kai a rarrake ah, sha daya yanzu da na kuma sha ya za a yi kenan wanda haka magungunan mu suke kuma ni na tabbata daga wannan sha ɗayan da kai ka rabu da wannan cutar gabaki daya albarkacin wannan magungunan da ka sha da sannu wasu ma za ka tallata musu wannan magani ya za a ba da maganin nan da tafi asibiti domin na warkar da mutane da dama wannan ba matsala muna da magunguna masu yawa wanda za su isa dukkan wanda ya bukata a duk inda yake a faɗin duniya to ina kira ga dukkanin kafatanin mutane da suke kauracewa maganonuwan islami ko kuma ba su son su mu'amala da maganin islami maganin islami magani ne da ke sanya waraka ya ba da lafiya cikin ikon Allah musamman waɗanda suka gamsu da shi ɗari bisa ɗari za su sha domin su samu lafiya akwai maganonuwa da mutane suke sha domin su ji wayya za su ji to kaga baka sa Allah zai yi ma ba to bai zama lalle ka ji komai ba na tabbata kamar yadda na sha na ji yanzu ina ga sai da na ji uwa ma in balla kofar in shigo domin kun ga da yadda aka shigo da ni ma bi mishkila da wannan magani wannan cibiya ta al'afiya islamic and herbal medicine cibiya ce wadda take cikin birnin kano najeriya ɗorayi ciranci park house shago mai lamba shida muna aika sakonnin mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya